وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين duk wanda yake son ya bi haƙinsa to yana da damar hakan amma daidai yadda abin yake ba ƙari ba ƙetar iyaka wanda ya afuwa ga wanda ya munana masa kuma ya gyara tsakaninsa da ɗan uwansa to ladarsa yana wurin Allah hakika Allah baya son azalumai waɗanda suke zaluntar mutane a dukiyarsu ko kawunansu ko mutuncinsu kai Allah yana ƙinsu ma